يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar shida daren bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin na Imam Nawawi Allah ya ji kansa da rahma muna nan a cikin babu sabri babi na uku a jerin babukan wannan littafi inda a yau za mu tashi kan hadisi na 42 wasu nasu an sa da uku ma wasu ma da hudu a lamba وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما أنكر قولك صحابا النبي عبد الله بن مسعود ألا يرتدش qala yace lamma kana yawm hunain yayin da ranar yaƙin hunaini ta yi ko ta kasance آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من زن tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya keɓanci ya zaɓi wasu mutane fil qismati a wajen rabon ganima fa a'ta al a ibn habis mi'atan min al-ibli sai ya bai wa sahabinsa aqra ɗan habis raƙumi ɗari wa a'ta uyaynata ibn hisn mithla dhalik ya kuma ba uyaina ɗan hisin kwatankwacin haka shi ma raƙumi ɗari وأعطى ناسا من أشراف الأرض يقوم بيوى وسمتاني كو جماعة دغتكم من يمن يقوم درجة للا رباوة وآثرهم يومئذ في القسمة يا كي كيبانشيس يا كي في تاسو يا ذاتيسو أول نرانا وجم كسن ونيمة يا باسو أبن abin da يوم فقال رجل سيوان متين والله إن هذه قسمة ما عدل فيها نارا da الله wannan kaso ne da ba a yi adalci a cikinsa ba wama da fiha wajhullah kuma ba a nufi Allah da rabon da aka yi ba sai dai a haƙuri iya yan wannan gaba za mu ɗauka ta hadisin mu ɗan tattauna a kanta sahabin hadisi kamar da muka ji shine abdullahi ɗan mas'ud dan ghafi ana masa alkunya da abu abdurrahman baban abdurrahman kabilarsa hudali ne ɗan kabilan hudal matsayinsa ina daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a karan farko wanda suka yi wa sauran al'umma fintinkau ɗin gaggawa da saurin karɓar kira zuwa ga Allah ya yi hijira karo biyu hijira zuwa habasha da hijira zuwa madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin waɗanda Allah ya datar da su da halartar yakin badar ya kuma halarci sauran yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi banda yaƙin badar ɗin ya yi ɗawainiya da hidima ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan waɗannan darajoji ya kuma samu kansa ina daga cikin waɗanda suka tattara littafin allah al alƙur'ani da har duniya ta tashi duk wanda ya karanta qur'ani ina da sakamako da ladan wannan takarawar da suka yi wa ta sani aka same shi ina ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sahabbai waɗanda suke da zurfin fahimta a addinin musulunci yana da hadisai guda ɗari da da arba'in 848 ya rasu a garin madina a shekara ta talatin da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansa da rahama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa lamma kana yawm Hunayn آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة شود إلى ما كان يوم هنين abin da yake nufi lokacin da lokacin yakin uhudu ya yi ranar da yakin a eh, yakin kahunan ranar da yakin hunain ya kasance ranar da aka yi yakin hunain an yi haka a shekara ta takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin watan shawwal abinda ake cewa hunain wani kwari ne tsakanin garin makka da kuma fa'i ta bayan gurin da ake cewa arafat kanin wannan wato inda wannan guri yake hunain kanin sa da tsakanin zuwa garin makka za a samu kamar wato alin mil goma sha tsakanin garin makka zuwa inda hunan yake wannan yaƙi na shi shine dai ake kira wani lokaci da gazwatu ta'if yaƙin ta'ifa ko a ce yaƙin ta'ifa ko a ce yaƙin hunan an yi wannan yaƙi a bayan buɗe garin makka bayan Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzo nasarar buɗe garin makka to bayan nan aka yi wato yaƙin hunan to wannan guri hunayen wanda kwari ne ana aka yi wannan yaƙi to shi ne wato alin sai yake cewa nan ma kana yau hunay yayin da ranar yaƙin hunayen ta kasance آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake yi ya zaɓi ya fifita wasu jama'a da me ya zaɓe su da me ya fifita su ya fifita su da ba su kaso mafi yawa mafi tsoka na ganimar da aka samo a yakin hunai shine zaɓar su ko keɓanta su ɗin da yi waɗanda manzo yawa waɗannan keɓanta da ba su kaso mafi tsoka mafi yawa na ganima ta hunayn su ne mutanen da ake lallashin su don tabbata cikin musulunci waɗanda an yi buɗe garin makka sun yi da sun yi wuya yanzu suke a cikin musulunci ba su da koyarwar da musulunci ya bayar kafin lokacinsu da suka shiga sannan musuluncin nan da ya karfi a cikin zukatansu kamar yadda ya karfi a waɗanda suka karɓe shi tun yana da wahalar karɓa ba sai manzo ya rika fifita su da ba su gani ba da kuma wasu waɗanda suke da jagoranci a cikin wato ƙabilun larabawa kuma sun samu kansu cikin waɗanda aka fita wannan yaƙi da su sai zamanto idan ka ciyo shugabannin jama'a to ka ciyo jama'ar da suke karkashin su sai manzo ya rika fifita su da ba su wato kaso mafi yawa fiye da yadda ya baiwa wasu wasu wasu ma bai ba su ba kwata-kwata irin mutanen madina gaba ɗaya sai share ku shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba akwai dalili na cewa idan aka fita yaƙi a tsarin a cikin musulunci aka kammala yaƙi aka samu ganima jagoran al'ummar musulmi shi yake da alhakin raba ganima domin manzo ne ya kasa har ma yake cewa ya zaɓi wasu da ba su abin da ya fi na wasu ko ya zaɓi wasu ya ba su wasu ma da ba su ba Da bai da wannan ikon da wannan hurumin to da bai yi rabon ba da sai ce a zo a haɗe a raba ko amma saboda shi Allah ya danka alhakin rabawar a hannunsa shi ya raba to haka duk wanda ya zauna a makwafin manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagoran al'ummar musulmi idan haka ta faru shi yake da alhakin raba ganima sannan malamai suke cewa a daidai wannan gaba wannan hadisi na sanar da mu cewa ya halatta ga jagoran al'ummar musulmi ya keɓanci wasu jama'a da ba su kasan da ya fi na wasu daga abin da ake mallaka da aka samo da sunan ganima ko na baitulmani, duba da maslaha da take marin jayiya a game da waɗanda za a keɓa da abin da za a keɓe su da su irin wannan koyarwa ta wannan hadisi muka rasa sakamakon rashin koma irin waɗannan hadisai ko kuma wanda suka koma musu ma sun karanta su sun ɗauke su kamar tarihi ba su ɗauke su abin yin aiki da su ba yasa a wannan lokacin da muke rayuwa idan jagoran al'ummar musulmi ya ɗauki wani abu daga cikin daula dukiyar daula ya baiwa wani to sai kuma ka ji an shiga gidan rediyo ana ta tattakarsa ana zagi tarshiyar abin yana da asali a musulunci tunda aka yadda ya jagoranci al'umma ya hana idansa bacci don matsalar al'umma to ya kuma zai hukunta wani abu da bai saba Allah bai ci karo da abin da manzo ya hana ba a ce kuma wato ainihin a daren masu. barin bamu misali sanin kowa ne waɗanda suke rike na gabar jagorancin al'umma a matsayin mai unguwa ko a matsayin dakashi ko a matsayin hakimi jagorori da suke aikin al'umma waɗanda suke da matsayin irin su gwamna shugaban ƙasa su kuma suna sama da su idan ɗanka ya ɓata sai ka ruga ka tafi gidan mai unguwa ko ban ga yaro na idan wani rikici ya taso a cikin unguwa tsakaninka da makoci kaka ba za ka iya gaba da gaba da shi ba sai ka ruga gidan mai unguwa sai ya zo ya shiga tsakani ya hukunci kuwa a samu mafita idan a wata ce ko wani ne ya zo bako kowa yana shakka ya karɓe shi sai a ruga da shi gidan mai gari shi sai ce ga guri zauna ne ko na gari ne ko na banza duk mun san wannan mun gamsu mun yadda yana faru suna da rana suna da amfani idan wani rikici ya kamo na iyaka ta gona ko na fili ko na tsanin gida da gida su da suke da ɗattun gurin kuma suke da jagorancin gurin da sun zo suka shiga tsakanin sai ga an samu mafita sai faɗan aka ce to gwamnati ta zartar za ta raba motoci ga dukkan wani hakimi da ke shugabantar al'umma sakamakon da rikicin gona da na iyaka da na gidaje da na al'umma da na shiga tsakani duk su suke wannan motar sa ci gaba da aikace-aikacen da suke sai wani ya ruga gidan rediyo sai ta an ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi Allah ya isa kuɗin mu ko amma sanda suke waɗancan abubuwan bai kalla ba ko dai san rai ya sa ya ya kallon ko kuma da ya kalle shi shi bai fahimce shi wani abu saboda jahilci to irin wannan tana faruwa da tarcewar wani abu ne da yake asali addinin musulunci wanda yake zai iya yana hana idan sa bacci dan al'umma zai shiga cikin harkar su da daɗi ba daɗi ya tsaya a ciki har a samu matsala to in aka ɗauki wani abu aka ba shi duk al'umma aka ba saboda samun nutsuwarsa a wannan abin da yake samun nutsuwa al'umman shiga damuwarsa ikasa aikin da aka dora masa matsala ce ga al'ummar duka an fahimta ko to irin wannan tana da asali tana da asali a addinin musulunci saboda haka ya kamata maka fahimta al'amura daidai da yadda addinin mai koyar shi ne zai sa mu tafi da al'amura da ya kamata in ka je wasu guraren su suke tattara kuɗaɗen zakka irin su jigawa da makamantan su su hakimai da makamantan zakkar noma ce zakkar kuɗi ce kuma su riƙa bi inda ake da marayu suna taimakawa da inda ake da mabukata suna ba su kaga wannan suna aikin da manzon Allah yi in ka taimaka musu musulunci ka taimaka to amma sai ga wato kwata kwata idan ya rufe daga irin wannan amma in abu ya taso ana so za a sa maka hannu akan dan kasarci ko kuma dan local government ka kama kafa da Allah a hada da mai unguwa Allah ka da ranar rana yana da rana in ya gama sa hannu ya je wuri duk ma abin da zai yi an fahimta ko ya kamata mu rika sanin me muke a addini ko mu rika sanin me muke a zamantakewa yau da to shi da aka ce fa a ban aqra bil hadis sai ya bai wa aqra dan hadis ni'atan min al ibr raqumi 100 shi kadai وأعطى أيينة بن حسن مثل ذلك يبيع أيينة بن حسن شيما kwatan kwacin haka shi ma raƙumi ɗari shi kaɗai wa a'ta nasan min ashrafil ya baiwa wasu mutane kuma daga cikin masu daraja da ƙima da matsayi da ɗaukaka a cikin laraba wa atharahum yawma idin fil qisma a wannan rana ya zaɓe su fifita su ya a da to a daidai wannan gaba ana ƙara mana bayani da fito mana da abin da ya gabata fili tunda aikin cewa aka yi ya zaɓi ko ya ke wasu jama'a a rabon da iko suwaye sai a wannan gaba sai aka ce irin su asara dan hadu irin su uyaina ko dan hisin mana an ƙara maka bayani akan gabar ta gabata na hadisin da kansa wani sashi yana fassara wani sashi na ko to bayan wannan aqra kamar da muka ji shine aqra dan Habib, dan usman dan muhammad at-tamimi shine wanda yake mamakin manzo sallallahu alaihi wasallama ina daukan yara ina sumbanta yace kuna nan har da daukar ƴaƴa kuke kuna sumbata mu can inda ta zanna da yaya wajen goma ba ba da kowa cikin su to wanda yake wannan aka gana kamata a tattalo shi ko shi ne manzo yake tare shi to ai wanda bai jin kallon ƙasa shi ma Allah bai jin kasa man la yarham la yurham ai wannan abin da kake gani a dan dan karamin yaro a dan sambance shi a dan shafa kansa ai jin kai ne tausayawa ce saboda haka abu ne mai kyau to kaga yana nuna cewa ina da abubuwan da ya kamata wato a tattale shi a jashi a jiki saboda shi ya tashi a area ko ya tashi a bangaren da waɗannan abubuwan shi da dake su samu to saboda haka akara abin hadu ina daga cikin wanda aka ba shi kuma abin da ya shafi wato ainihin uyaina shine uyaina dan isin dan hudaifa dan badar alfazari to an ce akwai kuma wasu jama'a maɗaukaka daga cikin laraba da manzo ya zaɓa ya ba su waye a za mu so mu san su ko in an faɗi sun ba faɗa su ba kuma sai mu wuce haka eto eh imamu ahmad bin hanbal allah ya ji kansa da rahma da imamu muslim da imamu al cikin addala'id sun zo da bayani da ishafi waɗannan gaggagaggan jigajigan jagoron laraba da aka ba kamar yadda wato anin hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambata cikin fatawul bari yake cewa daga cikin su akwai abu sufyan dan har shi ma an ba shi raƙumi ɗaya. akwai safwan dan umayya shi ma an ba shi raƙumi ɗaya. akwai malik dan au shi ma an ba shi raƙumi ɗari akwai alƙama dan ilafa ko ulafa shi ma an ba shi raƙumi ɗari akwai abbas dan mirdas shi kuma an ba shi ƙasa da raƙumi ɗari wannan yasa ya kasa ƙure ya za shi a ba shi ƙasa da ɗari kuma ga wasu ma duk an ba su ɗari kaga wanda yake haka kaga wanda ga wasu babu ababu a ba ko kaga irin wannan in ba a ba su sai a rasa su to da ya zo har da waƙe shi ya ga wasu ma ba su kai shi ba an babba su ɗari shi kuma za a ɗige da bashi kafa da ɗari sai annabi ya kira shi aka kara aka cike maɗari an gane ko to wannan su ne waɗanda malamai suka ambata cikin jagorori da kuma masu girma a cikin ƙabilar larabawa da ba su ciyo al'ummar da suke tare da su ne su ma kuma ciyo su ne da tabbatar da su da kafa su a cikin musulunci kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi cikin sahihin bukhari hadisin daga sa'ad Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min tabbas nakan ba wa mutum wani abu daga cikin wannan kaso da kuke da ina yi ko da sunan ganima ko kuma wani abu na cikin baitul mal da ake da shi ko kuma na kumusi nakan ɗauka in baiwa wani abu tare da cewa waninsa da ban ba ba shi na fi so ma'ana wannan da na ba ɗan ban ba shi wannan abin don na fi son sa kan wani ba a'a akwai ma wanda ban ba ba na fi son sa fiye da wannan da na ba makafata an ya an yakubbahu Allah fil nari ala wajhi shi wanda na ba din ina ba shi don jiye masa tsoron kada Allah ya kefa fuskarsa a wuta wannan ba maslaha ba A, ah, to an ba su kyautar da ta kusa raƙumi ɗari ba ta karasa ta karasa ba ciya ba a karasa maka ba in aka baka ba a baka ba a za ka iya to a ji a ci raƙumi ko kaga an rasa ka to wannan maslahar manzo sallallahu alaihi wasallam ire-iren ta ido ba sai ya ba su ba dan su ne waɗanda ya fi cikin sahabbai a akwai wanda ya fi so fiye da su saboda haka wanda sai ke tabbatar da cewa manzo ya yi haka dan maslahar addini dan maslahar al'ummar da take tare da shi ashe abin da ake so da shugaba a jagorancin da yake irka duba abin da yake maslaha ga addinin al'umma sai ka duba maslaha ga rayuwar al'umma da yake shugabanta sai abin da yake shine adalci to gashi manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan kokari ne ya ga yayi abin da Allah yake so a matsayinsa na babu ya shi a bayan Allah wajen kokarin aiki da abin da Allah yake ai aiki da shi domin yana cewa inni la akhshakum lillah ina tabbatar muku na fi ku jin tsoron Allah Ku shi ne wannan faƙala qala a gurin a take sai wani nabi ya ce wallahi na rantse muku da Allah hadhihi qismatun ma udila fiha wannan kaso ne da ba a yi adalci a cikin wa ma urida fiha wajhu Allah kuma wannan kaso ne da ba a nufa Allah da yin sa ba to wannan gaba sai take sanar da mu cewa shugaba yadda ya kai da ƙoƙarin ya kwatanta daidai shi yadda ya kai da san ya yi adalci sai wani ya ce bai masa daidai ba to idan haka ya faru da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ina ga kai a yanzu shekara 1400 da yin hijirarsa ba ma da zuwa duniyar ba ko da yin hijirarsa shekara 1436 dan kai yanzu ka zo kana shugaba ka yi iya bakin gwargwadon ka ka bi maslaha ka duba abin da yake shine ya kai wani ya zo ya ce da kai shafaffu da mai aka ba wani ya to da ya ci da kai masu uwa a gindin murhu aka tattara aka yi wa to sai ne ko to wannan bai kamata ka ce aje ta bayan fage a kama shi a daddoshe ba a'a tunda aka yi wa wanda ya ka wannan wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka jin tsoronsa ya fi ka adalci aka gaya ma haka to kai awa ba za a gaya ma tsari ne na jagoranci sai an jarrabe ka a ciki da wannan za a kankare maka wani laifin a kuma ɗaukaka matsayinka shi kuma da wannan abin da za a kama shi a hukunta shi da ba daidan da ke tsari ne na ubangiji sai haka ta an fahimta kaga in shugabanni suka san waɗannan to ba za a rika kai ruwa rana da su ba shi wannan da yake wannan surutan za su ga su jawo shi ai dama irin su akwai yadda ake mu su ba ba a bar su ai asara to da tunda ka na haka sai abu ta salon da shi ma za a ciyo shi a ladabtar da shi a da shi wannan abin da kake ba daidai ba bane kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza shi a dora shi akan sai zama ba ya asara kuma ba zai zama an bashi ya daɗa tara irinsa irinsa a gindinsa tun yawa an fahimta ko so da haka manzo sallallahu alaihi wasallama wannan dan taliki haka yace malam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a ruwayar a'amash ya zo da cewar fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ashe can aka ce fa qala rajulun arwa take gaban mu ashe ma dan madina ko dan madina kaga aka ban mu da rajulun za mu iya tunanin ko a cikin muhajirun ne a ko a cikin ansar din ne ko ko a yaya ba mu da masani ki so na ruwa ta fito cewa cikin yan madina to kuma da ma san da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama i wannan rabon sun nuna jin ba daɗin su yaya manzo za a fita yaƙi a zo a kara a fafata kuma amma a zo a ware wasu duk a ba su abin da aka samu su ba a ba su har wasu suna cewa mutumin nan ba mutanen safadi yawa ra'ibabbawa ka san ganiman nan saboda ai shi dan maka ne ko waɗanda aka ba 'yan maka sun sun da ko ma su ne wannan magana ta je ga kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar zamu ji wannan din ma da aka faɗa an kai ta ga kunnan kuma zamu ji me biyo ba to ne yasa sai tara mutanen Madina a wata heba yace labari ya ishe min na abin da wasun ku suke faɗa na ɗebi abin da aka samu na ganima na rabar ga jama'a ko na babu ko ban ba ku komai ba yanzu ba kwa so mutane su tafi da awaki da tumaki da raƙuma ba ko ku tafi da gundarin manzon Allah sallallahu alaihi wa garin ku ba in ba ku sani ba ku sani sauran mutanen da muke tare da su kamar riga ta ce ta waje haka na ɗauke su ku ko mutanen Madina ku ne riga ta ta ciki wacce take bikin fata ina tabbatar muku da za a zo a yi tawari jama'a su shiga wani wato kwari ko hanyar da ke tsakanin dutse da dutse ce sunan ne area su ga bangaren su sun yi na za'ila su ina su mutanen madina su bi wata hanya su ke tsakanin dutse da dutse su mu kuma nan ne namu ina mu shi to hanyar da mutanen madina suka bi kwarin da mutanen madina suka bi nan zan yace a tafi da duk abin za a tafi da shi ko ku dauki manzon Allah ku tafi da shi asara ku kai ayi asara to irin wannan tana faruwa da har mai tunanin wani lokaci shi dan ya zo ya fitiro masa har mai hangen nesa har mai basirar mai fahimtar irin wannan abin ishe shi to amma kana fito masa da bayani kuma sai ya hau hanya kun ga su ma manzo ba ta yi ku je ku yi fushin ku wanda ya saba mun ma zai gamu da gaban sa Allah ba zai bari ba ko a a sai su ma zai tattara su sai musu bayani da kwantar musu da hankali su ƙara fito musu da abin da ba su gane suka sha manzon Allah ai wannan abu ya wuce muna tabbatar maka ba za mu ce ka tafi da kai da ubangijinka kamar yadda yahudawa suka gaya wa annabi musa suka ce ku je kai da ubangijin naka ku je ku yaki mu muna nan kun gama kwa za ku same mu shi ba za mu gaya maka haka ko to wannan sai ke nuna cewa a cikin mutanen madina aka samu wanda suka yi waɗannan magana to wasu sai su taraf ce a tokun irin ta da muka gaya muku sahabban nan wasu ba mutanen kirki bane kaza kaza ai akwai masu faɗar wannan ko to bari ka ji waye shi dan an ce mutanen madina ba ana nufin abu ayyuba al-ansari ba da aka ce mutanen madina ba ana bin malik aka ce ba ko to shine mana hafiz ibnu hajar a cikin fatul bari yake cewa arwayar a amish din arwayar kai waqidi ya zo cewa wanda ya faɗi wannan rantsuwa yace manzo bai adalci ba kuma bai nufi Allah da wannan rabon da i ba shine mu'tab dan kushai. daga cikin zuriyar bani amr dan auf dama yana daga cikin munafukai an gane ko ma'ana munafikin da ke cikin rukunin ayarin tawagar sahabban manzo ne ya faɗa haka ba haɗu gari munafiki ya shiga rigar sahabbai ko eh saboda haka kura ce da fata akuya an fahimta ko to da kan kun zo kun ce wasu sahabai a can da ku da kasa wannan bangaren munafikai ne i wannan magana in kun ce cikin munafikai kaza kaza ai kafin ku faɗa Allah ya faɗa innal munafiqina fi al asfali ba za ku faɗa abin da yafi wanda Allah ya faɗa ba a kansu kuma ku sai dai ku hira shi ko shi zai hukuncin a kansu ma shi yake da wuta sa sadakan da munafikai ne ku je ku ci gaba da bayanin amma ku taɓa wasu da fakewa da munafukai to kudin goro ku sai sahaba yake ne sai su rumiyar da an fahimta ko to wannan sai ka fahimci yadda azumi kaga koma irin waɗannan bayanan shi zai sa a fahimci hadisin gare da wannan hadisi ya ya faɗo mana bayanan sahabban da suke sababbin musulunta da waɗanda suke ba su yi ƙarfi da ƙwari a cikin addini ba ga irin yadda manzo ya mu'amalarce su waɗanda suke da ƙwarin da ido a cikin addinin musulunci da bai ba su ba ba dan baya sun su mini su ya fi so su ma bai basa haka ba ya gaya musu abin da ya gamsar da su sai kuma waɗanda suka gaya masa ba daɗi wannan kuma dama ɓangaren munafukai to dangane da shi wannan eh, munafuki da ya gaya manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan magana shine malam qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya ba da tasa a gudun gudunmawar a game da abin da ya shafi bayanin shi wannan hadisi malam qadi iya Allah ya ji ɗansa da rahama yake ambata cewa shi irin wannan abu da ya faru na shi wannan eh, munafiki hukuncin abin a tsarin addinin musulunci zaki ne ga mu ko ai wanda kace mutum ba adali bane kenan fasiki ne ko wanda kace bai nufin Allah kenan duniya ce a gaban wannan Allah yake ne ko wanda zaki yafi wannan kace mutum ba Allah a ransa ba adali bane fasiki ne to wannan zakin annabi kuma zagin annabi kafirci ne hukuncin wanda ya zagi annabi kuma kisa ne an fahimta ko bayan ya faɗi wannan sai ce amma fa ba a ambata mana a wani hadisi ba ko wannan hadisi da muke ciki cewar shi wannan mutumin da ya faɗi wannan kalma ga manzo an kamo shi an kashe shi ba a faɗa ka ko sannan yake cewa an ma nemi izinin annabi sallallahu alaihi sallam kama abin da ya haɗar da umar da khalid cewar ya izini a kashe irin wannan miyagun mutane da ke cikin al'umma faƙalar sai ce ma'azan ba allah ya tsare ni an ya tahaddasa nasu anna muhammadan ya kusuru ashaba a zo a wayi gari mutane su shiga cewa ai ga annabi Muhammad sai yana kashe sahabban nan wanda suka ce ma sun ji sun gani suna yin sa sun ce sai yake yana kashewa to ina ga kai da baka shiga ba in ya kashe ma ba mun mamaki bane ka shiga a kashe ka ka ki shiga a kashe ka wanda ma baka shiga ba an kashe ka aka sai a gwana wannan tunanin ko yace to ba a samo cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya kashe su kira irin wannan suke wannan abu to sai mu dawo yanzu da muke rayuwa kwatsam sai wani shi ma cikin munafukan Najeriya ko na Ingila ko na Amerika sai ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wanda ake tafa tare rukuninmu ko ya shaguɗe ga manzo ko amma bai fito guri lo ba amma maganar tana da kaushi ko tana da muni ga manzo shin hukuncinsa a samo shi a kashe amsa ne a'a ko sau za ta yi musulman ma tsince ijunan su ce wasu suke suna kashe to amma inda hukunci na abin da ya shafi wato shari'ar musulunci na tafiya na garawa a ƙa'ida wanda ya rida hukuncinsa kisa idan bai tuba ba an fahimta ko su za su kula da shari'a ta addinin musulunci mai ƙarfi mai inganci mai ƙwari to in wani daga cikin musulmi ya yi kalmar da take nuna radda tunda a yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai raye ba za ta ya kasa sahabi ba ya tafi ya bar hukuncin wanda ya radda an fahimta to inda ƙarfin hukunci za a iya ɗaukan matakin hukunta shi za a hukunta idan hukunta shi zai zo da abin da za a fahimci irin waccan fahimtar da ta shafi sahabban annabi da manzo to sai a haƙura da hukunta shi in kuma ya zama a can wani guri kai kuma kana nan wani gurin to ba za ka kama arnan nan ka ce ai dai ire-iren ku ba bari mu fara ragewa an fahimta ko irin abin da yake faruwa da ta rikici a Legas na Kano shi kuma ya ce bari mu tsinta na nan mu sai ai a mu? sai na Kaduna ya ce to mu ma mu rage da nan a'a a tsarin musulunci komai da ka'ida ka'ida da ake tafi shi to fahimtar na abubuwa yadda ya kamata ne zai sa mu fahimci addinin mu kuma mu fahimci rayuwar mu ta da kullum Allah ya sa mu dace da dama mun ce rabawa gani kuma dama tsakurewa ne na karatu na sai abin da muka samu a wannan Allah ya amfana shi wanda muka da Allah ba mu lada mu yi kuskure Allah ya yafe mu Allah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا cewa bayan yayi sallama shin za a iya yin alqanut ko alqunut a cikin sallar juma'a ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda yayi na nazila wani abu ya da ke bukatar ka akai kuka zuwa ga Allah akan ya maganta abin ya murkushe abin da ya tunkaro musulmi na hatsari ko matsala ya yi a salloli biyar a zahar la'asar magarba isha asuba wanda a salloli biyar ɗin ranar juma'a sallar juma'a ce take madadin azahar an fahimta ko za ka babu abin da zai hana a iya yi a ranar juma'a musamman da ya zama to rana ce suke tattara bayan Allah masu ɗimbin yawa na sassan gurare daban-daban inda ake wannan addu'a akwai wani mutumin da Allah yake amsa addu'arsa a wani tashin a wani masallacin can in suka haɗu a guri guda aka yi da irin aka ce Allah kaza suka ce amin sai ka ga ya karɓa ya halatta babu laifi ana iya koda a ranar juma'a eh. illa abin da malamai suke faɗa shine sai tsaya a kalla me zai sa a yi alƙunut abin da ya amsa a yi alƙunut ne koko bai amsa ba malamai wasu daga ciki suke cewa in abin da ya samu musulmin musulmin ne suke jawo shi to kamata yi su koma hanya su bar tsiratsan da suka yi idan ni da kasona na ba daidai ba abin da yake faruwa da kai da kasanka ita da kasanka shi da kasanka sai muke cewa Allah kaza ni ban daina nawo kasan ba kai baka daina naka ba shi bai daina ba ita ba ta daina ba to za mu yi addu'a ta dawo mana ko me ba a karɓa ba an fahimta ko tunda duk wasu abubuwan da suke faruwa da mu magana ta gaskiya da hannun mafi yawancin mu tunda Allah ya faɗa bai canza wasu al'umma halin da suke ciki hasin sun canza za ka sha mamaki tumin da yake telanci a kawo masa yadi kawai iyanka ya ɗinka ta faɗa abin da za ka ba shi sai zuciya ta kasa haƙuri da wannan har sai ya rage yarin da ka kawo ya tashi wani ɗinkin ya ciyar daban ba da izinin ka ba da sanin ka kaga albarkar da aka sa a cikin aikin hannu da ba wani abu da ake sa ran haram zai shiga ciki kawai yanka ɗauka faɗa abin da za a biya ka ko dago kai ko amma sai ka zo ka shigar da son zuci kuma ba za ka ga daidai ba a'a shi kake yi duba min da Allah matsalar nan ka duba abin da zai yi a gyara ya koma dan gocewa ce sai ka ɗauko wani tsohon irin da kake aje da shi da ɗaɗɗe sai je ka dawo ina da ta kake ai ka ga abin da ya shafi matsalar naka ga wani wanda aka samu giredi na tuwari kawo kaza nakan nan ne iko ba giredi tuwari ko ya karba abin da zai karba kuma ya yana cewa ya samu alheri wanda da ya cire maka wannan nakan ya gyara ai mace ai ma zai iya koma shi aka gyara kaza kaza kaza za ka bar kuɗin gyaran ka shi kina shi halalta a kafinta karɓi kuɗin ashwale kan ka zo ya suna masa fenti a ashwale ya so nan kuwa na rimi ne ita rimi ne ba ashwale ba amma kan ka zo an maza an masa fishi inda ya shiga cikin da shi kama baka san me ga bestin mu nan da muke karatu a kai da sanda na je a yi mana shi na ba da kuɗin aka ce za a siyo wannan kaza wannan kaza bayan mun zo mun aje sai muka ga kare yana cin su ashe da daddan da daddan katako ne ma ko tunda an rufe mana nan din da yadi ba mu san me yake tsaka ba shike yanzu da dini ne yake ga mu ko kuma za a rikon har da mai wannan za a karshe kuma tsaye eh? <laughs> haka za ta ga irin waɗannan abu aikin gwamnati ne aikin hannu ne menene kasuwanci ne duka kowanne an gurɓata ba za a ga daidai ba har sai an koma wa daidan da Allah ya ce har sai an koma kurwanan tabbas kana daga hannu sai Allah ya amma kana tunkara abin sai ka fuka su kuma sai Allah ya sa ma kwarje to ai manzo ma abin da yake faɗa gashi nan an taimake shi da jefa tsoro akan a cikin zuciyar abokin karawarsa abokin gabarsa tsakanin da shi tafiyar wata guda ko kai yanzu ka tsayo akan abin da manzo ya tsayo akai abokin gaba tsakanin ka da shi wata ko sama da wata sai Allah ya sama wannan kwadin nan kashi amma sai a waye gari mata a cikin gida ka ba ta kuɗin cefanen naira ɗari ta yi na tamanin ta aji ashirin za ta shiga da shi ka aiki ɗanka je ungo a kai je ka wajen mai injin na kancan siyo mana dokar da za a ba makin nan karɓo kwano biyar ne dai sai siyo kwano hudu kuɗin kwano ɗaya na buƙatar kuɗi to wani fa nake faɗa duk wasu zake za maka ya faru da wani ya faru da wani ya faru kuma kowa ga nauni wani. abubuwa su suka haɗu suka damalmala mana kasar suka damalmala mana al'umma amma in ka ɗauka tsakanin da Allah shi da izinin Allah ni ta ɓangare na duk abin da zan yi ƙoƙarin gyara zan gyara wane ma ya ɗauka wane ya ɗauka kan zuwa shekara mai zuwa za su gane Allah zai mana ka wata ba to sai mun gyara wannan sai kuma mu zo mu alƙamin akan wanda suka zalunce mu kuma Allah ya ci mana kafin shi amma zaluncin nan na ka kasa ina nan a ciki dawa ne ina nan dawa ne ina nan kuma sannan ka tashi faɗar magana ka faɗi mara daɗi mara dacewa sai ta ta samu ba shugaban ma yi ba daidai ba su yi masa addu'a Allah ya gyara shi Allah ya hira shi ka tsine masa ya tsine maka ka sai ku taru ku zama tsinanni ko ka zo su roƙa in ka zo ka faɗi cewa a yi masa addu'a ya sai ma an ba shi kasansa da suna cikin su ne da daddara ke kawo musu ko ko ba tsira ba to ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu